daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murar amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da ko mita 16 a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA Africa a birnin Yamai kan mitoci 200.5 da kuma rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkansu a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da jimmai ali da kuma sauran abokan aiki sahaba imam aliyu ne ke farin cikin jan ragaman shirin a hantsin nan bayan amincewa a karo na farko tun kafa babbar jam'iyyar adawar Najeriya a yanzu PDP a 1998 ta tura manyan mukamanta biyu zuwa arewacin Najeriya mukamin dan takarar shugaban kasa 2019 in Allah ya kai mu da na shugaban jam'iyyar da za a yi a watan nan. Muna da rahoto ba labaran duniya. haka nan ba labaran duniya Salihu Garba na tafi da shirin da rashin ta yi Za ku ji kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku aiko mana. Yanzu sai a gyara zama domin farawa da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jam'iyyar National Democratic da ake cewa NDP a takaice ta masu hamaya a ƙasar Ghana ta zaɓi matar tsohon shugaban ƙasar Nana Kwanadu a Jaman Rawlings a matsayin 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar. A ranar Asabar taron wakilan jam'iyyar da aka yi a Accra babban birnin ƙasar ya zaɓe ta. Magoya bayan jam'iyyar sun ce farin jinin matar tsohon shugaba Jerry Rawlings zai zama babban kalubala ga shugaba John roman mahamma a zaben da za a yi a kasar a ranar 7 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Sakataren jam'iyyar Mohammed Frimpong ya ce Nana jaman Rawlings ita ce 'yar takarar da ta fi dacewa wajen aiwatar da canjin da 'yan ƙasar suke bukata. A saboda haka ne magoya bayan jam'iyyar NDP a duk faɗin ƙasar bai ɗaya suka goyi bayan tsaye da ita 'yar takarar shugaban ƙasa. Sai da tsohon shugaba Jerry Rawlings wanda shi ne ya kafa jam'iyyar NDP ya bayyana goyon baya ga matarsa kafin bai ɗaya jam'iyyar ta NDP ta goyi bayan a tsaye da ita 'yar takara. abubuwa sun fara komawa kamar da a bagadaza babban birnin iraki bayan da masu zanga-zanga suka tilasta wakilan majalisar dokokin ƙasar arcewa daga majalisa ma zanga-zanga sun mamaye wasu bangarorin yankin ƙasa da ƙasa wadda babu wadda yake shiga sai da izini na musamman da safiyar jiya lahadi magoya bayan shugaban yan shiya muktada al-sadar suka taru a rabar majalisar dokokin iraki wadda yake fayau a yanzu kafin suka matsa zuwa dandalin yin bukukuwa ya zuwa jiya lahadi da yamma masu zanga-zanga suka kawo ƙarshen zanga-zangar da suke amma na wucin gadi suka fara janyewa daga yankin sanarwa daga ofishin alsadar na cewa masu zanga-zangar sun janye ne domin mutunta babban gangamin ibadar da 'yan shi'a za su yi da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa birnin geneva ƙasar austria a wani yunkurin gaggawa domin farfado da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta yarjejeniyar wadda amurka da rasha suka shiga tsakani aka kulla amma kuma ta wargaje a yayin da sojojin syria suka zafafa kai hare-hare musamman akan aleppo birni mafi girma a kasar cikin kwanaki goma da suka shige jama'an amurka sun ce burin mr kerry shine na ganin an kawo ƙarshen tarzoma a birnin aleppo da kuma ganin an tsagaita buɗe wuta a ilahirin ƙasar domin a maido da shirin samun zaman lafiya. Domin cimma wannan buri, Mr. Kerry ya buƙaci ƙasar Rasha ta taimaka wajen shawo kan gwamnatin Assad ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa. jiya lahadi aka farfado da wani bangare na dangantakar amurka da ƙasar cuba a yayin da a karon farko cikin fiye da shekaru hamsin jirgin ruwan fasinja na farko ya tafi ƙasar cuba daga amurka wannan jirgin ruwan yawon shakatawa mai suna adoniya da fasinjoji 700 ya tashi daga tashar jiragen ruwa daga birnin miami kuma yau litinin idan allah ya yarda zai isa birnin habana na kasar cuba wannan jirgin ruwan adoniya zai rika zuwa kasar cuba sau biyu a wata a jiya lahadi ne kuma kungiyar leƙen asirin amurka ta cia ta sa bayanin yadda aka kashe osama bin laden a shafinta na twitter bayanin ya ce dan ta'addar shine osama bin laden kuma shirin kashe shi shine wanda shugaba barack obama ya bada da umarna a aiwatar a watan mayan shekara ta 2011 shirin ya kunshi sojoji na musamman da za su tuka jiragen saman yaƙi masu saukar angulu zuwa wani gida a abbottabad ƙasar pakistan inda aka kashe osama bin laden wanda daga bisani aka jefar da gawarsa cikin teku Galibi bayanin shafin Twitter ƙungiyar CIA kan ƙunshi dalla-dallan ayyukan da ta gudanar, ciki da tarihin ƙungiyar da jami'anta da aka kashe a bakin aiki. To amma a yayin da aka cika shekaru biyar da kashe Osama bin Laden, ƙungiyar CIA ta ba da sanarwar cewa za ta sa bayanin yadda aka kashe shi a shafinta na Twitter. Bayanin ya ƙunshi yadda ƙungiyar ta shafe kusan shekaru goma tana neman inda Osama bin Laden yake. mutumin da ƙungiyarsa ta kashe kusan mutane dubu uku a hare-haren ta'addanci da aka kawo nan amurka a ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2011 bayanin ya kuma kunshi hadda yadda aka kashe bin laden da yadda jiragen sama masu saukar angulu suka fice daga gidan har ma da yadda aka bayyana wa shugaba obama cewa kwalliya ta biya kudin sabulu domin an kashe osama bin laden labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla sai ta yi shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa sanata alimadu sharif zai ɗore kan mukaminsa watakil har da ƙari ga nasiru da rahoto bayan amincewa a karo na farko tun kafa babbar jam'iyyar adawar Najeriya a yanzu PDP a 1998 ta tura manyan mukamanta biyu zuwa arewacin Najeriya mukamin dan takarar shugaban kasa 2019 in Allah ya kai mu da na shugaban jam'iyyar da za a yi a watan nan. Wannan tabbas alama ce ta shugaban na yanzu sanata Alimadu Sharif da ke kare sawadin tsohon shugaban Adamu Ma'azu zai iya tsayawa takara ya ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 2019. Wasu tuni sun fara raɗe-raɗin zai iya ma samun damar takarar shugabancin Najeriya a tutar PDP. hakan ya kawo ƙarshen muradin manyan 'yan jam'iyyar da ke fatan rabuwa da madu sharif din da tura mukamin zuwa kudancin najeriya har ma da sanya taron a birnin fatakwal kakakin pdp dai olisa sametu da ke fuskantar cin hanci kan badakalar naira miliyan 400 ya ce ba zai tsaya takara a zaben ba kan kowane mukami hakanan ma ya rage ko daina fitar da sanarwar caccakar gwamnatin buhari yadda ya saba a baya da sunan adawa jam'iyyar ta daina yawan zargin gwamnatin buhari da bita da kulli kan shugabannin jam'iyyar ta hanyar amfani da hukumar efcc da ta taba adana mukaddashin shugaban manjan iyar wuce secondos sakataren amintattun pdp sanata wali jibrin na cewa duk binciken ma dai da za a yi ba zai shafi irinsa ba don bai yi awon gaba da ko sisin kwabo ta barauniyar hanya ba kuɗi na ne nake kashewa a fati in akwai wanda yake bani wani kuɗi ya zo ya yi shaida ya ce ya bani kuɗi kuma ya nuna a fitar da ni a fallasa ni ne na son haka kai wannan ma labari da ake na yaƙi da cin hanci da rashawa a ce an tafi da wannan mataimakin shugaba su secondos da sauransu ko a jikinka baka jin wani ɗarɗar ko a jikina ba abin da ya dame ni ni ina nan garam daram a cikin yanayina wanda ya san ni ya san abin da ni nake mu ba lalatattun mutane ba ne kai ko ma wanda suke mulkin nan ba wanda zai so ya ji ma ba za su ma yarda ba in an kaga maka ka ji kuma ka wanke kanka amma a kama wannan ana jira sai an kama wali jibrin to sai su zauna sai la haula wala quwata za su gani kuma insha Allah ba wanda zai kama ne na garzaya ofishin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu wanda ya nanata cewa za su ci gaba da aiki bisa adalci ba tare da kyale 'yan mowa su kau da 'yan bora ba. ai na gaya maka cewa ba sani ba sabo ba gudu ba ja baya duk wanda inda ya yi isfan wantin za mu rike amma duk wani innocent person ba ba da kuma za mu yi aikinmu tsakani da allah the frame of the rule of law wato watakila ko wani dan garinku ko wani dan uwanka wanda zai biyo dare ya yi roƙo ya ce a kyale shi ya irin waɗannan kuma ka je ka tambaye su ka je ka tambaye su yan garin mu an ko sun shiga nuna za su kubce da alamun manyan pdp da dama za su bar jam'iyyar in an duba tuni ken innama ne da isa yi guda suka jingina jam'iyyar wannan dai ba zai sauya tarihin pdp da ta yi mulkin shekara goma sha shida ba shin wannan ya nuna wata jam'iyyar za ta bullo ta kalubalanci apc a dubu biyu da goma sha tara ko dai pdp ce za ta yi hoɓɓasa nasura da malika murar amurka daga abuja wanka don saboda bai kafare gobe faɗa maɗiyan siya masu tsaro a ci gaba da shakatawa da kiɗan kalangu na bello ɗan goma sha biyu mulkin kowa ƙalila ne na Allah aika ne don na Allah baya karewa Ibani tura ta kuma ban tura ba, inda mota siyasa ce. to da bana bani turata mota gada a cikin turɗa domin za ka ka turata domin maka ɗaka ya ta. daddada a cikin turɗa tana ta ƙauye ta taru siyasa ƙauye ta taru don can ƙata ka kowata an sare wani don hauka an mare wani don hauka wani ya yi waɗa da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa hau bai sake ta goba. Kullum ba ta nufin rigima kunnin roƙa Allah kyauta ma bawan ka kawo wahalar da za ka ike Bello da daddare za a yi wanka don saboda bida fare gobe faɗa ma ɗiyan siyasa da daddare za a yi wanka saboda bida fare gobe amma ga ba abin roƙo da kyautata al'amuranmu da san tun sarauta ka in kai ada mulkin ka know yau cikin shirin da rashin ta yi za ku saurari wani masanin tattalin arziki kan dambarwar da ake kan kasafin kuɗin bana a Najeriya a sauraro lafiya. Da rashin ta yi akan bar araha. Jama'a barka da hantsi, barka mu kuma da sake saduwa. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Yau za mu yi amfani da filin mu duba kai da komo da ake yi a kan kasafin kuɗin bana filin ya zanta da masanin tattalin arziki sunana kaso garba kurfi ina masanin tattalin arziki ne amma dai ina sai da hannun jari a legas idan kana bin batun kasafin kuɗin najeriya kuma ka samu eh. kaɗaɗen duba abin da gwamnati ta sa ta ce za ta yi shin wani alƙibla ne gwamnatin najeriya yanzu ta sa gaba idan aka bi batun kasafin kuɗin a yadda al'amura suka taho muna ganin da an ɗan samu ja'inja don kowa kusan ya rike kanshi su ita a fannin wajen gabatarwa na wajen shugaban kasa mm. sun dage lallai canje canje da suke sai sun ga sun same su su kuma 'yan majalisa suna ganin maimakon haka sa mashi hannu daga baya a kawo su supplementary wanda yake kamar gyare-gyaren da ake so a yi sai in ka kula wannan ba shi bane na farko mhm. haka ya faru lokacin margayin shugaba ya razuwa an samu matsala tsakanin 'yan majalisa da shi amma da ƙarshe aka daidaita cewa ya sa hannu duk canji canjin da yake so sai ya kawo sai a canza su mm-hmm. wannan shi ne mafi sauki kuma mafi ala don mi duk abin da dan majalisa ya sa a budget bai iya aiwatar da shi sai shugaban kasa ya aiwatar da shi in ko shugaban kasa ya ce bai aiwatar da shi ba yadda ya iya kaga kenan in ma ya sa masa hannu duk ya kawo canje canjen in dai suna son a tahi to za a iya canza sai dai kawai wannan gwamnati ta cije da cewa ita sai dai an gyara za su sa hannu amma mafi ala shine ya sa hannu ya kawo canje-canje sai a gyara daga baya. E, to a kasafin kuɗin kila ka ji irin abubuwan da shi shugaban ƙasa ya ce zai yi. A eh, to in aka bi abin da ya sa kasafin kuɗin ina ƙasar ta sa gaba yanzu menene manufarta daga in ka duba kasafin kuɗin menene za ka ce wannan shine manufar gwamnatin kuma ga yadda take son ta yi shi. manufar gwamnati da yadda kasafin kuɗin ya zo shine akwai abin da ake kira kamar social welfare wato suna son su taimaka ma wannan rashin aiki da matasa suke da shi da kuma waɗanda ba su da ƙarfi wato ba su da abincin yau ko na gobe. ta yaya suke son su yi haka nan a cikin kasafin kuɗin? in ka kula sun ware sama da biliyan ɗari biyar, wanda sun ce za su taimaka ma waɗannan. ta yaya? a kuma to wannan shine babban matsalai gwamnati ta ware waɗannan kuɗin eh. kuma 'yan majalisa ba su ki wannan warewar kuɗin da aka ba amma ya gwamnati za ta sayar yadda shi ba ta hito da mafita ba hmm. abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi tun shekarar bara ta fara matakanta da tsare-tsare hmm. yadda budget ɗin yana hito a kawai sai a fara aiki amma yanzu ka yi tambaya ta yaya za a yi ba wanda ya sani saboda gwamnati ba ta yi ba ta ce ga matakan da ta bi ai wannan shine babban matsalar da wannan bajet din zai samu yau an share wata hudu cikin shekara amma babu matakin da aka dauka ya kamata a ce gwamnati ko an yadda da bajet ko ba a yadda da bajet ta dauki wasu matakai wanda zai sa lokacin da bajet ya zo kawai sai aiki sai a ci gaba amma yanzu ba haka yi to ba in ma an sama budget din hannu akalla sai ya share wata biyu kafin mutane su fara jin dumi-dumin shi saboda ba a yi mai shiri ba kamar mutum ne yana cewa ba ruwa bai eh, saboda bai shuka ba an yi ruwan kuma ba abin da ya tanada to ko da an yi ruwan mi zai mai amfani ba zai mai amfani ba tunda bai yi tanadi ba hmm. abin da gwamnati ya kamata duk matakan da ya kamata su dauka na bajet ɗina a ce ta shirya su yanzu sun fara aiki bajet na zuwa kawai a saki kuɗi hmm. amma ba a yi wannan ba ba hai ba ba yi ba E, to domin yanzu misali ka ɗauki ma'aikata yadda za a taimaka ma matasa samun aiki mm-hmm. a yanzu wani shiri ne aka yi a ƙasa wanda za a ce ma gobe da an saki bajet zai fara aiki babu to ina za a ce an sa gaba yanzu wato gaskiya al'amari sai ka ga abun kamar gwamnatin tana koyo ne domin duk shirin da za ka ya kamata ka shirya shi tun kafin bajet ya zo budget tabbatarwa ne yana tabbatarwa da kawai sai a kama aiki amma ga yanzu yadda ke suna jira sai budget ɗin ya zo an sa hannu sannan a fara wannan kuma shine matsala babba dan zai sa in ma an samu budget ɗin hannu yadda mutane ke son su ga sha yanzu magani yanzu ba zai yi ba sai a ɗauki lokaci a darasin koyon tattalin arziki a yakan faɗa cewa idan an ma kafa gwamnati ko da ma ba a gama bajet ɗin ba 'yan majalisa ba su gama da ita ba amma lokaci ya yi yana iya soma amfani da abin da ke cikin ɗin har kashi hamsin cikin ɗari ba haka bane a najeriya a'a wannan menene kashi hamsin cikin ɗari shine na yau da kullum kamar albashi dole ka biya albashi amma capital project eh. manya-manyan ayyuka ba ka fara ko kishi ɗaya bisa ɗari saboda ba a ma tabbatar da shi ba amma wancan da ake ce ma dan kada gwamnati ta tsaya ne yanzu aka ce ba albashi saboda ba da budget ba kaga ba za a zauna lafiya ba eh kwarai to waɗannan su ne ake cewa ya iya kashe su amma manya-manyan ayyuka ba iya kashe su sai baje ya tabbata amma abin da gwamnati ya kamata ta yi a eh. ce ta yi shiri na musamman eh. duk abubuwan nan suna ƙasa daga inda aka sama budget hannu aka sama shi wannan hannu kawai sai dai aga aiki na ta yi hmm. amma wannan shirin babu shi wato shi talaka dama da yake ji da ya ji cewa an ce gwamnati na iya amfani da kashi hamsin ya kamata yanzu ya fahimta cewa wannan kashi hamsin bai shafi abin da gwamnati za ta yi mashi ba albashi ya shafa ito an shi ya sa ka ga yanzu wata hudu yawa talaka ya ji shi a ƙasa bai ji shi a ƙasa ba inda an yadda a kashe wancan ai da sai ya fara ji yanzu mm. amma bai ji shi ba a ƙasa saboda bai shahe shi ba to kuma dole ya tsaya ya jira sai an an an gama komai da komai kenan wato ba dole bane ba gwamnati ya kamata ta fara shirin ta na musamman To. Misali ka ce za ka taimaka ma talaka din nan. Mm. Tun kafin yanzu a ce an gano talakan da za a taimaka ma ba wai sai an sa hannu a baje ba sannan a ta neman su. ka ce za ka matasa ka samu su aikin ya kamata yanzu a ce akwai shiri a ƙasa wanda ya fara nemo waɗannan matasa an fara tantance su lokacin da bajin ya zo kawai sai a saki kuɗi kowa ya ga abubuwa na ta to ba a fara ba o ba fara tantance matasan ba tukunna to ai babu wannan shirin ko an sa a hannu a wannan bajin din akalla sai an wata biyu kai mutane su fara shi dan sai an hiddo da shirin sannan an tantace sannan a fara disbursement wato a fara sakin kuɗi wanda kuma ba a fara wannan ko guda ba yau an yi wata hudu a cikin shekara to wannan shirin da aka yi da china kana jin ba zai an gaza ita gwamnatin ta cima wannan manufarta ba kafin kasafin kuɗin ba yau aka fara shiri da china ba to shiri da china an sha yin shi kuma ko ka yi shiri da cana abin da zai tabbatar ma da shi ne kai wanda shiri kai gida su shirya suke su kawo kuɗinsu. eh mu kuma dole mu haɗa namu kaso ciki to mu kuma nan ne muka shirya duk muddin in sun gama shirin su mu ba mu shiri ba inda zaya so dole ne wani irin shiri mataka wato aikin gwamnati ya kamata a ce wai ba sai ana jiran bajar ba za a aiwatar da shi a'a budget wani abu ne wanda zai tabbatar da shi amma tun da shirin nan an tabbatar da za a yi shi to a fara shi tun wancan lokacin kamar mutum ne yake son ya shuka bana mm. ya gyara gonar shi ya sassabe ya yi komi mm-hmm. ruwa na fada kawai sai fara shuka ka ga yi daidai amma sai ruwa ya yi sannan za ka fara sassabe sai ka ga ruwa sannan za ka fara gyaran gona to ai za a ta yi mun gode da bayananka sai kuma wani lokacin a madadin bakon namu malam kasimu garba kurfi da chibahiro diodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ni salo garba ke cewa ku kasance lafiya kuɗi a kashe cewa gaida malamai yanzu karfe uku da minti ashirin na dare wato karfe takwas da minti ashirin a najeriya niger da kamaru yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayu da kabari a kwatin sakonni. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka. Suna na Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau na so in yi sako na da roƙoƙo zuwa gumi kin ma gwamnan Alhaji Ibrahim Gaidan. a bisa hali da wannan ƙasa suke ciki da jihohin ina ke mika shawara da cewa wannan waje ma'adanai da muke da shi na gibson a maiduwa da dogon kuka ya kamata a ji kasashen kamar su china ya gayyato masana ma'aikata a zo a gina mana kamfani wadda nake ga da kuma sauran yan gari yaran mu za su samu ayyukan yi sannan akwai kamfanin ah, da yake garin fataskun na fulawa mil su ma ya kamata inganta su don a samu a tsira gaba da fatan mai girma gwamna zai ji wannan shawara ta wa. na son na yi kira ga al'umma karamar hukumar min jibar da ke jihar kano waɗanda suka gudanar da faɗinsu cikin tangal-tangal ya kamata shugabanni da sauran al'umma su yi kokarin dakire wannan matsaloli ire-iren muddin in ba a yi kokarin an magance hakan ba to ya karuru ta wutan siyasa gaba da kuma komai ya kafa ci gaba a cikin al'umma na gode daga abdurrahman muwafe a muwafe jihar plateau nigeria Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Sahabi mai cajin waya gajirga karamar hukumar kurfa a jihar Katsina. To, ina so in yi kira da mu na jihar Katsina, Honorable Aminu Bello Masari da 'yan mu Mun taɓa alƙawarin za su yi mana tsarkato ko da aji ɗauki a garin mu na gajirga. To, don Allah don annabi suka mana wannan alƙawarin domin yanzu muna da dama da za mu kira ku ku yi mana wannan aiki don girman Allah muna roƙo a madadina da mutanen gajirga muna son wannan makaranta don Allah ku kawo mana ɗauki magana ta bi kuma don Allah don annabi muna cibiyar sanar sanar umar ibrahim ko shin don Allah ina ke bayan zai ya kamata in yana nan ya zo karamar hukumar ko da sau ɗaya ne a ce ya gaisa da mutane don Allah muna so taimaka mana ina mana wannan ya wallahi yaran mu na suke mana hali na akalla suna yin tafiya ta kilomita biyar zuwa shida kanan su gano makaranta don haka mu ma roƙonmu a taimaka a yi mana wani yi amurka don allah ku isar man da wannan saƙon mai magana sahabi mai tajin waya jirga karamar hukumar kurfi a jihar katsina na gode allah za ka mako da alheri rediyo america to madalla mun zo ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice jam'iyyar national democratic da ake cewa ndp a takaice ta masu hamayya a kasar ghana ta zaɓi mata tsohon shugaban ƙasar na Konadu a Jaman Rawlings a matsayin 'yar takarar shugaba a ranar Asabar taron wakilan jam'iyyar da aka yi a Accra babban birnin ƙasar ya zaɓe ta. Abubuwa sun fara komawa kamar da a Bagadaza babban birnin ƙasar Iraq bayan da masu zanga-zanga suka tilastawa wakilan majalisar dokokin ƙasar acewa daga majalisar. Masu zanga-zanga sun mamaye wasu ɓangarorin yankin ƙasa da ƙasa wanda babu yake yake shiga sai da izini na musamman. Da sanyin safiyar jiya magoya bayan shugaban 'yan shiya Muktada alsada suka taru a harabar majalisar dokokin wanda yake fayo a yanzu kafin suka matsa zuwa dandalin yin bukukuwa. Jiya Lahadi ne kuma kungiyar leƙen asirin Amurka ta CIA ta sa bayanin yadda aka kashe Osama bin Laden a shafinta na Twitter. Bayanin ya ce a shirin kashe shi obama ɗin shugaba barack obama ne ba da umarna a aiwatar a watan mayan shekara ta 2011 shirin ya kunshi sojoji na musamman da za su tuka jiragen saman yaƙi masu saukar angulu zuwa wani gida a abbottabad ƙasar pakistan inda aka kashe osama bin laden ɗin wanda daga bisani kuma aka jefar da gawarsa a cikin teku to la a gaishe ki da haka Allah kawo mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake ji mu da wasu za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Aliyu Harande kamun na madadin Jummai Ali wacce ta tana gabatar da shirin da ke ba hiro diodo ne wanda ya kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Malam Zubairu da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.